ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a wannan fili namu mai albarka na auratayya yau ma kamar kullum ga tambayoyinku bayan shirye-shiryen da suka riga suka gabata insha Allah za a karanta kuma malam ya bada amsa cikin ikon Allah malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi tambaya ta farko yana tambaya yana cewa ni ne na saki mace to sakin da ne mata ko da yaushe muna cikin rigima har ta kai mu ga ko ba ta jin magana ta ta raina ni tana fita ba tare da izini na ba wata ran ta dawo sai na sake ta wajen misalin karfe goma ana ruwa ta gaya min cewa tana cikin al'ada na ji tsoron kar ta fita ta tozarta ni kamar yadda ta saba to abin tambaya anan sakin da na mata ya halatta ko kuma a'a in an yi saki cikin jinin al'ada bai halatta ba tambaya ta biyu kuma babu wanda muka sanarwa daga ni sai ita sai Allah sai kuma yanzu da nake wa malam fatawa shin hakan da laifi ko kuma a'a babu laifi shine nake so malam ya sanar da ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. a inda ya bibiyi mu zai ji amsa irin wannan tambaya da muka bayar akan sakin bida'a da sakin sunna da kuma mazhabin malamai akan shin sakin bid'a ya faru ko bai faru ba mun ce saki ya kasu kashi goma haka akwai kashi saki guda hudu da ba a siffanta shi da sunna da bida'a. akwai saki guda hudu da ake siffanta shi da bid'a haka akwai kuma saki guda biyu da ake siffanta shi da sunna haka saki guda hudu da ake kiransa sakin bid'a shine mutum ya mace saki uku a kalma daya ko saki uku a lokaci daya ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta mm. ko ya sake ta saki uku ko ya sake ta ya sake ta ya sake ta ko ba yana nufin taukidi ba mm. wannan shi ake kira saki uku a kalma daya wanda bid'a ne mm. sannan na biyu sakin mace tana cikin ko tana tsakar jinin al'ada jinin al'adan bai dauke ba ko bata fara ba mutum ya sake ta tana tsakar jinin al'ada wannan sakin bid'a ne haramun ne a yi wannan sakin mm. sannan a saki mace tana cikin jinin biki ta haihu jinin haihuwa bai dauke mutum ya sake ta a cikin wannan jinin mm. shi ma daidai yake da a sake ta tana cikin jinin al'ada shi ma haramun ne sakin ta tana cikin jinin sannan sakin ta bayan ta yi tsarki an yi mu'amala aure da ita kuma a ce an sake ta a nan akwai rudu guda biyu na farko ta yayiwa a wannan saduwa ta dau ciki kuma ta yayiwa wa bata ɗau ciki ba to kaga wannan shi ma rashin kwanciyar hankalin wani irin idda za ta fuskanta to shi ma ya sa a cikin yin hakan bida'a ne wannan guda hudu su malamai suka yi ittifaki akan cewa sakin mace a waɗannan halayen guda hudu mm. kaga kenan yana koma zamani da adadi zamani shine ka a sake ta tana cikin zamanin al'ada mm. ko tana cikin zamanin biki ko to wannan ya koma zuwa ga zamani ko kuma ta yi tsarki mm. eh, kafin a kusance ta a sake ta shine sunna to a sake ta bayan ta yi tsarki an sadu da ita waɗannan ukun yana koma zuwa ga nau'in zamani ne ɗaya kuma yana koma zuwa ga adadi shine kin kula da adadi to sakin sunna kuma shine sakin mace a hali biyu ta yi tsarki ba a yi mu'amala aure da ita ba a sake ta saki ɗaya bayan duk an bi hanyoyin masalaha ba su yi ba wannan shi ake kira saki ɗaya na sunna kuma ta zauna a gidan mijinta a nan za ta yi idda in ta gama wata uku a bata mutu'atu dalaki a sallame ta mm. wannan wannan ne sakin sunna sai na biyu kuma in tana da ciki mm. duk da ba a so mutum ya sake mace mai ciki amma in ya sake ta saki ya yi. Mm. Don Allah ta'ala ma ya faɗi iddar mai saki maulatul hamali Ajalu hunna an hamla hunna cin suratul talaq Allah ya faɗi cewa matar da za a saka za ta iya zama tana da ciki to an sake mace da ciki gama iddar ta shine haihuwa da za a sake ta bayan awa ɗaya sai ta haihu mm. to ta gama iddar wannan sakin da aka yi mata dan haihuwa shine karshen iddar mace da kuma takabarta in ta mm. haihu ta gama takaba in ta wato haihu ta gama idda mm. wannan shine wato nau'i nau'i nau'i biyu wancan mm. kuma nau'i hudu mm. sakin da ko bai da alaka da sunna ko bid'a mm. shine a saki mace a lokacin da bata fara jinin al'ada ba don za a iya mace aure bata ma fara jinin al'ada tana karamar yarinya so an an sake ta bata jinin al'ada bata fara ba kwata kwata tana karama to kaga wannan an sake ta dole da watanni kawai za ta yi idda so ita babu sunna ko bida a wajen sakinta da kuma wacce ta gama jinin al'ada daga shekara arba'in da bakwai mace take fara fuskantar barazanar ɗaukewa jinin al'ada har zuwa shekara hamsin da ɗaya mafi yawan galibin mata a wannan lokacin suke gama al'ada sun daina kenan kwata-kwata ita ta gama al'ada sakin ta ba sunna ba bida kuma wacce ba ta yi kwata-kwata tunda Allah halicce ta mm. ba ta taɓa yin jinin al'ada ba suna mm. nan su ma ana samun mata 'yan kaɗan masu irin wannan da mm. su ma sakin su tunda ba sa al'ada ba sa haihuwa kaga babu ganin suna ko bida sannan ko wacce aka yi mata aiki na ko fibros ko kuma aka yi mata wani aiki aka cire mata mahaifa gaba ɗaya ta daina al'ada ita ma sakin ta bai da alaka da suna ko bida to idan mutum ya yi matarsa sakin can guda hudu haramun ne wanda ya kamata kafin ka sake mace ka tambaye ta cewa a wani hali kike ciki in ta ce tana al'ada sai ka jinkirta sai ta gama in ta ce tana jinin biki sai ka jira sai ya ɗauki in ka mu'amala wurin ta sai ka jira sai ta yi jini ta ɗauke mm. to in mutum ya saki a wannan ya aikata haramu mm. kuma ƙauli rajihi sakin ya faru haka wannan saki naka ya faru saki ɗaya ne in baka mm. taɓa sakin ta ba ka guda ɗaya sai kuma ka fuskanci guda uku na gaya muku cewa fatawa biyu ce a duniya game da sakin mace tana al'ada akwai masu cewa yayi akwai masu cewa bai yi ba amma mu muna ɗaukan ƙaulin jamhuru mafi yawan malamai imamu malik imamu shafi abu hanifa imamu ahmad da mafi yawan sahabbai sun tafi a kan cewa wannan saki ya yi kuma a kansa muke fatawa Allah ya dace da mu to ya ce malam wani irin jan hankali za ka yi musamman ga yaran zamani na yanzu idan an samu rashin jituwa ga iyaye sun ce ba za su bayar da wani bangare ba ko ba zai aure ta ba ko kuma ba za su ba shi gare ta ba sukan zage su yi waɗansu mu'amaloli su ɗauka a inda bai dace ba ko nuna tsiraici ko kusanci ko dai wani abu makamancin haka tunda ya faru a kaina yanzu shine muka kasu kaso biyu waɗansu ce ba za a bashi ita ba waɗansu ce za a iya bashi ita abin da ya koya faru shine an sa mata rana ga wani miji daban mutumin kirki shi wancan an raba ta da shi to sai suka zage suka yi hoton fasikanci suka tura wa shi wancan mijin da zai aure ta na hakika to shine ya ce ya fasa kasancewar ya fasa to ne aka ce to a bashi ita wannan da suka riga suka yi wannan abun kunya sai ka tura duniya ta gani to malam menene mafita me shawara ana to mafita da shawara dai abu guda uku ne mu tsaya mu ƙara kula da amanar da Allah ya ɗora mana na ƴaƴanmu haka mu daina nuna soyayya da shagwaba da barin yara ba mai kwaba ba sawa ba hanawa wani gani yake da yaronsa ya gama sakandire ya mallaki kansa ya je abin da ya ga dama haka kuma yarinya sai ya kyale sai abin da ta ga dama kuma ta jawo fitinan nan har uba da uwa da dangi duka zai shafa so da ya kamata mu sawa mu ido mu hana su abu ko suna so ko ba sa so domin maslahar su da jin daɗin su da su da girmansu da abin da za su tara in sun girma duk za su ga cewa mu da muka hana su yin abin da bai kamata ba mm. mu ne hakikanin masoyansu mu muka yi musu gata muka tsare musu suna lokacin da za su yi daraja abin ya fara zame musu abin kunya hmm. za su ga cewa iyayensu da suka hana su su yi abin da suka ga dama su suka taimake su haka da haka ya kamata a gyara wannan mu'amala ta zamantakewa hmm. sannan abu na biyu ya kamata mu dinga training in iyayenmu ko kuma na horon su akan cewa kada su dinga yin saurayi ba tare da mun sani ba hmm. ko kuma su su dinga yin mata ba tare da mun sani ba ko da wannan ya dangana ga yadda yaran zamani suke ɗauka da mm. yanzu gani suke wai a gaya wa iyaye za a yi aure ko an samu mata aure kamar ma ba yanci mm. so ya kamata sai ya gama tattauna da ita sun gama hulɗa sun gama daidaitawa sannan daga baya sai a sanar da mahaifi cewa an gama daidaita za a yi aure mm. wato kai kawai fa information an gama komai kawai ana sanar da kai ne ka san ga abin da aka aka daidaita akai kaga wannan matsala ce so wannan abin da ya faru yana faruwa da yawa cewa wanda za a daɗe ana samartaka da shi daban wanda kuma ya zo da magana aure daban mm. to wanda ya zo da magana aure shi ya zo da magana ne guda ɗaya watakila yana da gidansa yana da sadaki da komai da komai da mutuncinsa ya zo ya garinya yana so ita kuma ta ɗauko dogon zango da wancan da wani saurayin da ko sisi bai da shi amma ya yana da application ɗin da yake tura mata ya wance ya wance ya wance ya firgita mata zuciya ya firgita mata rayuwa gan take da gaske yake <laughs> to saboda haka da wani ya fito zai aure ta sai ta ce ba ta son wannan ita wancan take so hmm. wancan kuma an bashi ba zai iya rike ta ba ta ba ta iya zama ba saboda babu shirin aure ga baki ɗaya a rayuwarsa ya kama sana'a bai zama mutumin kirki ba iyaye ba za su yadda su bashi aure ba hmm. saboda haka sai kaga an zage wata ma za ta yi auren ta yadda ta auri mutumin kirkin hmm. amma za su ci gaba da fanta ba wasu da wancan saurayi ta wannan kuma kaga abin da suka yi dama sun yi ne domin su hana wancan mutumin kirki aure ta tunda baya da zaka ka auri mace kaga hotonta na batsa da wani kuma kana son ta zo ta haifa maka ƴaƴa ta rike maka ƴaƴa su ma ƴaƴan za su ji ai ka cutar da su da ka aura musu wani a matsayin wasu da dole ka rabu da ita dama alkhabisatu lilkhabithina walkhabisuna lilkhabisat tunda shi lalatacce ne hada da yawansa lalatacciya yake na ya haɗa su ita ce kadai a duniya ba za ta yi masa gorin yayi lalata ba shi kadai ne ba zai mata gorin ta yi lalata ba tunda tare su kai. Mm. amma idan mace ta yi lalata sai ta nemi mutumin da bai ba ta aura mm. to duk sanda labari ya taso zai ce cike da na sami ki lalatacciya ba ba rufa miki asiri ne ba amma idan shi da ya lalatan shi ne ya aure ta mm. to duk sanda ta buɗe baki ta ce masa ai kai lalatacce ne ce ke ma lalatacce ne haka in yace ke lalatacce ita ma ta ce kai ma lalatacce ne saboda haka babu wanda zai iya kusha wani mm. saboda dukkaninsu sun kasance a layi guda kaga wannan shine abinda wato ya kamata a sani su sai a haɗa su a yi musu nasiha kuma wala harimu bizzi na halal mm. imam mali yayi fatawa a cikin muwadda to kasance sun yi lalata in suka tuba suka istibra'i ba zai hana su aure ba haka to Allah ya dace da mu a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa mal lafiya da imani da yawa kwanaki masu albarka wani aboki na ne wa wata budurwa kirista yi mata ciki yanzu haka wata biyu ba tare da aure ba ya yi tunanin zubar da ciki sai muka ji shirye-shiryenka kana cewa kar a zubar da ciki saboda laifi biyu ne ga laifin zina kuma ga laifin kisan kai to yanzu mun dakatar da shi amma abin yana damunsa don Allah malam ya zai iya tuba kuma ya zai yi istighfari kuma ina mafita take to abin da zai faru ya riga ya faru mm. ko musulma yawa ko kirista da duk zina ita haramun ce da kirista da ba ma gujiya da ahalin kitabi duk zina haramun ce kuma zubar da ciki ko na waye haramun ne sawa'un na zina ne ko na aure ne ko na shubaha ne ko ma na waye a zubar da shi mm. zinar da aka yi da zubar da cikin laifi ya zama guda biyu mm. tunda zubar da ciki ba zai taɓa iya zama halal ba in ba likita ne ba da wani shaida kwararre cewa dan yana barazana game da lafiyar uwar mm. cewa idan ba a cire wannan dan ba zai iya zama halaka ga uwar to kaga dole a cuci uwa kwa tunda ita ake da tabbas a kanta shi ko ba da tabbas a kanta amma shi ma kuma an ce in likita ya faɗa sai an ƙara zuwa wani asibitin sun tabbata haka mm. sannan sai amfani da shaidar mutum biyu ƙwararru mm. sai a yi mm. amma kawai dan dai ka a zama abin kunya ko dan shege ne ko dan dan shubaha ne ko dan ba a san ubansa ba to dangane ga shi wannan ba Allah kamar yadda na faɗa ta faru ta ƙare kowa ma aka yi wa ciki kirista ce musulma ce ba magujiya ce ba nasariya ce mata aure ce budurwa ce ba zawara ce ba za dai a zubar da wannan cikin ba hmm. in ba likita ne ya ba da shaida cewa barin cikin nan zai yi barazana ga halakar uwar ba hmm. sai a cire shi dan ceton uwa amma ba dan ya zama wani kala daban ba tunda kowane kala ya zo duniya shari'a akwai kallon da take masa hmm. na farko dai shi yaro kowane iri ne bai da laifi ba za a dora masa laifi ba domin ana dora maka laifi ne ta bangare guda hudu ko ka yi da kanka mm. ko ka sa a yi ko goye waya an yi ko ka ba da taimako a yi to a cikin nau'ukan nan na samun laifi wannan yaron yayi babu ba shi da kuɗi sau da baya karatu da a zamanin annabi sallallahu alaihi ya ƙi wa matar da take da cikin shege haddi mm. ya ce ta je ta haihu ta haihu ya ki mata haddi ya ce ta je ta shayar mm. da yana da haƙƙi ɗa a haife shi kuma yana da haƙƙi a sha da shi ko bayan ta sha da shi yace kuma tana yana da haƙƙi a nemo wanda zai rike shi da ba ta samu wanda zai rike shi ba za a yi mata haddi sai da wani cikin sahabbai yace ni a bani rike shi kaga wannan sahabi ya ɗauki nauyin riƙon wannan yaron mm. kuma yaron nan ya girma a hannunsa har ya zama wani mashahurin mutum so kaga ai annabi bai tozarta shi ba haka matar da aka kama ta da kwarto ai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ce in ta haihu dan mm. yayi zo da siffa kaza siffa kaza to dan mm. kwartan ne kuma aka haife shi ya zo da wannan sifar mm. kuma ya tabbata dan kwartan ne amma mm. kuma ya girma har an ba shi mukami a gwamnati ma'awai lokaci. Mm. kaga ba a ce a kashe shi ba so da ko imam mali da ya fata a cikin wadda cewa ka a sa liman ratibi wanda yake dan zina hmm. yace saboda ka a dinga zage masallaci ba ba dan shi sallarsa ba ta yi ba ko kuma wanda bi shi sallah ba ta yi ba a sai don ka a dinga zage masallacin da wani haka a dinga aibata shi a dinga aibata shi to kaga ashe kenan musulunci ya tanadi hukuncin komai hmm. ya faɗi mambus hmm. ya faɗi laqit ya tafi waladiz zina al abna an natijuna an zina duk yayi hukuncin hukuncin su saboda haka kawai ka bari ta haihu ka ɗauki nauyin yaro komai da komai nasa na rayuwa tuba ko wannan tsakaninka da Allah ne kai ta istighfari ka tuba kuma ka ci gaba da wayar da kanta in Allah ya sa mata musulunta ka aure ta to Allah ya dace kaga ka ƙara taimakonta Allah ya dace da to masu kallon mu da sauraron mu laifin daɗi aka ce karewa nan lokaci ya isan mana muna fatan alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malamai suke karanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh antil hana antil muna antid duna على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما